Assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya wuni lafiya ya yan uwana yan kwankwasiya zan yi wata magana ne ko ta wasu daɗi ko ta wasu rashin daɗi ni dai zan faɗe ta billahi ilallahi sakamakon abin da aka yi wa malamin nan ah, ba daidai ba ne ba kuma alhamdulillah ya kamata jama'a ku yi alƙalanci kada wani son zuciya ko ra'ayi na siyasa ya sa ka ƙi faɗar gaskiya sakamakon ku dinga yi wa mutane adalci a 'yan uwana waɗanda suka je suka yi wa malamin nan wannan abu daga cikin 'yan kwankwasiya a cikin 'yan kwankwasiya na jihar kano ba ma na duniya ba nawa suke 'yan tsirari ne da suka je iyakot kuma in za ku saurari bidiyon da kyau ina wani na yake cewa ba daidai ba ne ba haka a cikin bidiyon to ya kamata a yi afuwa sannan kuma ina so ku ƙara fahimta almajiran malam da ma malam baki ɗaya ku sani fa duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa duk wanda ya shiga sabgar siyasa to fa sai ya haƙuri da irin wannan dole dole sai ya haƙuri da irin wannan amma mu dai ba ma goyon bayan waɗanda suka yi wa malam wannan abu